بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوا فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ولمن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara 437 ya dace da sha takwas ga watan shida shekara ta 2016 za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta 56 suratun tauba zuwa 59 insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayanin cewa imani baya cika sai an yarda da hukuncin Allah madaukaki ويحلفون بالله إنهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لمنكم الله مدوكي yana magana game da munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yahlifuna billahi innahum laminkum munafikai suna rantsuwa da Allah lallai suna tare da ku wato wannan ana magana ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake yana ce ma sahabban manzon Allah munafikai suna rantsuwa da Allah lallai suna tare da ku wa ma hum minkum kuma ba su tare da ku suna rantsuwa da Allah suna tare da ku alhali ba su tare da ku walakin na qaumun yafraqun sai dai su mutane ne waɗanda imaninsu sun gina shi ne akan tsoro wato inda suka ga ana da yawa to ta nan suke idan aka samu yanayi da musulunci ya fi ƙarfi to suna tare da musulmai idan an samu yanayin da kafirci ne ya fi rinjaye to za su bar musulunci wannan shine abin da Allah madaukaki yake nufi da cewa walakinnahum qaumun yafraqun sai dai su mutane ne waɗanda suke razana addininsu sun gina shi a fargaba a kan tsoro a yanayin da suka samu kansu a nan za su ɗora addininsu wato shi munafiki ba shi da wani hali tabbatacce ba shi da wani yanayi wanda ake cewa ya rike wannan hali nashi komai daɗi kuma komai ɗaci ba zai rabu da wannan aƙidar bala shi munafiki addininsa addini ne da ya gina shi akan tsoro idan ana cikin yanayin tsoro to zai bar yanayin da yake ganin wato zai cutu idan musulunci yana da ƙarfi yana tare da shi idan musulunci yana da rauni baya tare da shi wannan yasa Allah madaukaki ya ce law yajiduna malja'a law yajiduna malja'a law magharatin law mudakhala lawallaw ilayhi wa hum yajmahun wannan dalili yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace ji duna malja da za su samu wata mafaka kaga dai duk dadewa da kuka yi da su kuna kuna harka na addini amma da an samu wata mafaka au magaracin ko wasu koguna au muddakhalan ko wani mashigi lawallau ilaihi wa hum yajma'u wato za su juya baya suna masu runtuma zuwa ga wannan wato ramin su ga cewa sun kutsa sun rabu da ku in an shiga wani yanayi mai wahala wato abin da Allah madaukaki yake nufi shine idan musulunci ya samu kansa a wani yanayi na jarabawa to munafikai za su bar musulunci a guje da zaran an shiga wani hali mai wuya to munafiki bai iya haƙuri ba zai bari ba wato abin da ya bada misalin haka ma shine yakin da aka yi a madina da ake kiransa gazwatul ahzab a watan shawwal a shekara ta biyar daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya fi tabbatar da halayen munafikai kamar yadda Allah madaukake yake faɗa a cikin suratul tauba din nan shi munafiki baya iya rike aqida yana da kyau musulmi ya rika addu'a Allah madaukake ya tabbatar da shi akan musulunci a kowane irin yanayi da daɗi da ɗaci kada wahala ta sa ka rabu da addinin musulunci wannan sifan munafikai ne shine abin da Allah madaukake yake gaya mana komai munin yanayi ka rike addinin musulunci komai daɗi komi ɗaci ka rike addinin musulunci abin da ya faru a wannan shekara ta biyar watan shawwal ƙurashawa banu asad banu sulaim yahudawa banu gatufan larabawa da dama suka haɗa kai don su taho madina su murkushe garin su hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan musulunci ya ƙare sun yi gangami an haɗa mutane sun kai dubu goma sai ga su sun faɗo garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai wato ya zama ana ta kokarin tona lambatu wanda za a hana kafirai shigowa wannan shi yasa ake kiransa gazwatul khandaq akan kira shi kuma gazwatul ahzab kamar yadda yazo cikin alqur'ani kafirai sun zagaye garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam shi da musulmai mutum dubu uku ne ba su iya tunkaran waɗannan mutane dubu goma saboda haka waɗannan kafirai suka yi magarin ƙawanya tsawon kwanaki 21 sai da aka yi sati uku sati uku ana zagaye da garin madina abinci ya zama yana da wahala manzon allah da kansa sai da ya ɗaura dutse a cikinsa saboda bai iya tsayuwa domin yunwa kuma ba shi kadai ba har da sahabbai wannan yanayi shi ya fito da ainihin halin munafikai allah maɗaukaki ya ba mu labari a suratul ahzabi yace wa iz qalat ta'ifatu wa iz qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la maqama lakum farji'u ويستعذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عوره وما هي بعورة يريدون إلا فرارا وإذ قال طائفة منهم كاغنا كمر الله هنا فسر آية ندم كي كرنتواني سورة التوبة وإذ قال طائفة منهم سواي منافقين an samu wata jama'a daga cikin munafikai da suke cewa ya ahala ya sariba ya ku mutanen garin madina la kama lakum ba ku da iya tunkaran waɗannan sojoji da suka zo muku farji'u don haka ku koma kawai shefi dacewa wato an samu munafikai da ke ganin manzon Allah ba zai iya kare kansa daga waɗannan kafirai da suka kawo hari garin Madina ba wa azinu fariqun minhum sannan akwai wasu ma daga cikin munafikai waɗanda ke zuwa suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka yi kawanya ma musulmai ya zama musulmai su ma sun taho ga kafirai ana kallon juna an ja daga saboda haka sai munafiki ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna baiti aura na bar gidana a bude shine Allah ya ce ya na inna buyutana aura munafikai za su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi na manta da gidana a bude a bani dama in je in kulle in dawo me suke nufi Allah ya ce wa ma hiya bi aura ba su bar gidajen nasu a bude ba in yuriduna illa firara babu abin da suke nema face damar su gudu wato gudu suke so su yi saboda tsoron abin da zai auka wa musulmai a garin mai Allah madaukaki ya ce walau dukhilat alaihim min qadariha thumma su'ilun fitnata la atawha wa ma talabbathu biha illa yasira walau dukhilat alaihim min aqtariha da za a shigo ma waɗannan munafikai ta sassan Madina da a ce waɗannan abokan gaba za su samu damar kutsowa garin Madina din kamar yadda suka yi masa ƙawanya sun masu ilul fitina suka samu waɗannan munafikai suka nemi su yi ridda Allah madaukake ce la'atauha wallahi za su yadda saboda me saboda tsoro da zaran kafirai sun samu damar shiga garin madina suka nemi munafikai su yi ridda za su amsa wa ma su biha illa yasira ba su jira wato amsar da za su yi ba zai dau lokaci ba face dan kadan da zaran an ce ku yi ridda ko mu kashe ku za su yi ridda wannan ke nuna cewa shi munafiki idan wahala ta kai wahala yana rabuwa da addini bai dace da musulmi ba ولقد كانوا عهد الله من قبل قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسعولا ولقد كانوا عهد الله من قبل كما سورة سنة الله الكوري أبايا sun yi الله Allah لا يولون yuwalluna بذا ba za بايا با to kaka kuma yanzu ake cewa har ma munafiki zai karbi ma kafirci yayi ridda ba wanda da ya yi alkawari ba zai ma juya ma kafirai bayansa ba wa kana ahdullahi mas'ula kuma alkawarin Allah abin tambaya ne shine Allah ya ce musu kul man zalla bi yasimukum min Allah fa'akum min firar farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila na'am haka ne kullan yanfa'akum firar Allah ya ce ka gaya musu gudu ba zai amfane ku ba kaga wannan magana ce ga munafikai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma darasi ne ga musulmi a kowane lokaci a kowane zamani a kowane gari a kowane yanayi wai ka ce za guji kafiri saboda kana tsoron mutuwa Allah ya ce ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan yanfa'akumul firar gudu ba zai taba amfanin ku gudu ba zai taba amfana ku ba in farartum min al mauti idan kun guji mutuwa mutuwa ba abin gudu ba ne in ma ka tsira din yanzu Allah madaukake ya ce idan ma ka tsira daga mutuwa ko kisa in farartum min al-maut aw al-qatl wa idza la tumatta'una illa qalila damar da za a baka ka mori rayuwar ma kaɗan ce idan ma ka guji yaƙi to kana jiran wani yaƙi in ka guji mutuwa wata mutuwar kake jira saboda shi dai dan adam bai dawwama shine yasa Allah ya tambaya kul man zallazi ya'simukum min min Allah in arada bikum su'a wa arada bikum rahmah ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم نفعا kace waye wanda zai tsare ku daga Allah waye wanda zai iya tsaron ku daga Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya hukunta wata cuta za ta same ku akwai yadda za ku yi wannan cuta ku kauce mata idan Allah ya hukunta za ku samu wani amfani ko wata rahama wannan rahama ba za ta kauce muku ba wala yajiduna min dunillahi waliyan wala nasira ba su samun eh, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba su sama wa kawunan su wato wani mai ce muku wani mai agaza musu wani wanda za su ji binta in ba Allah tabaraka wa wata ba da waɗannan ayoyi duka suna fassara halin munafiki idan wahala ta kai wahala munafiki yana watsi da musulunci ya shiga kafirci kamar yadda ya faru a suratul ahzab kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa ya tarwatsa waɗannan rundunoni da suka haɗu suka zagaye garin madina ya kore su da guguwa da sanyi da iska suka bar gari wanda yana cikin littafan tarihi kamar a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad eh, mujallal nabi shafi na 65 da asiratun nabawiyya mujallar na uku shafin ɗari uku da sahihul bukhari kitabul magazi sahihu muslim kitabul jihad allah da kansa ya watsa waɗannan makiya ya zama ba a yi faɗan ba ma ga dai yadda aka kai ga fargaba da tashin hankali da tsoro amma kuma allah da kansa ya saukar da mala'iku ya watsar da aniyar waɗannan kafirai to wannan siffa ce ta munafikai ya halifuna billahi innahum laminkum wa ma hum munafiki zai rantse ma da Allah shi musulmin kwarai ne amma wallahi baka gane halinsa sai an shiga wani hali mai wuya ba abin mamaki bane kaga wanda kake ɗauka mutumin kirki ne sai gashi kuma yana ridda saboda wahala ta kai wahala Allah ka tsare mu wannan dalilin yasa Allah ya fara suratul baqara da irin waɗannan ayoyi ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر daga cikin mutane tunda baka san waye ba Allah ya hada maganar ya dunkule ta daga cikin mutane da kake gani akwai wanda ke cewa mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe akwai masu faɗin haka wa mahum bi mu'minina kuma su ba masu imanin bane Allah ka saba mu bane yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah suna yaudarar masu imani su gani suke suna yaudara wato saboda su zauna lafiya don haka wai if you are in Rum do as Romans do ko in kana Rome kai yadda Rumawa suke yanzu da za a ce ya tafi kasar kafirai to kar ka yi mamaki ka same shi a coci amma idan yana cikin musulmai yana tare da musulmai shi yana ganin yaudara yake don ya zauna lafiya kuma yukhadi'una illa anfusahum ba su yaudaran kowa face rayukansu wa ma na alhali bu sani ba to duk inda ka ga zuciyarka akwai irin haka to babu shakka akwai cuta shi yasa Allah madaukake ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فتو أتشكين kirazansu a cikin zukatansu akwai wata cuta sai Allah ya kara musu wannan cuta domin abin da kake so shine Allah yake baka in shiriya ka nema sai Allah ya ƙara ma shiriya idan bata ce mutum yake nema sai Allah ya sauwaƙe mar hanyarta duk hanyar da ka nema Allah maɗaukaki zai baka damar ta saboda haka yasa shi munafiki Allah madaukaki ya tabbatar da cewa yaudara yake ga mutane masu imani amma asali a zuciyarsa babu imani ko ba sai lokacin yaƙi ba ba ma sai an kai ga lokacin yaƙi ko wata wahala ake gane munafiki ba shi munafiki duk wani tsanani na rayuwa yana iya sa shi ya rabu da aqida wanda shine abin da Allah ke ke gaya mana munafiki yana iya rabuwa da aqida saboda ya shiga wata wahala kuma kana gani har yanzu za ka ga mutum kamar mai aƙida ma da an ta sai ce aje gun boka kaga an ɗauke mar wani abu ne musiba ce Allah ya sa mai na jarabawa a rayuwa wanda ba ka tsallaka irin wannan jarabawa ba yadda za a yi a rayuwarka ya zama baka samu ba baka rasa ba baka yi ciwo ba baka warke ba hawa ce da gangara ita rayuwa wannan ba a raba ta da shi amma shi munafiki so yake rayuwar gaba ɗaya ta zama gangara idan aka samu hawa to ko da aƙida ce zai iya jefar da ita don haka in an marsa ta sai an gano barawo a je gun boka to mu je za fa ka rasa imani ya ce don dai rana guda ba laifi subhanallah Allah ka tsare mu la yattakilu ila hukumillahi ta'ala munafiki bai dogara da hukuncin Allah in dai ya shiga wahala to yana iya jefar da aqida wannan shine abin da Allah ke karantar da mu ibn abidi ne yana cewa a littafin raddul muhtar yana mujallar na hudu shafi na 240 amma alkahin wanda ake ce ma boka faƙila kuwa sahiru akwai malamai da ke ganin duk wani matsafi boka ne da kuma al'arrafu malamin duba allazi haddisu wa yatakharras wanda zai faɗi zance yana wato canke-canke a ce ai kaza zai iya faruwa kuma ya faru wakila mallahu min aljinni hatta mutumin da ma ya aje aljani man ya atihi bil akhbari da zai kawo masa labarin gaibi shi ma boka ne duk wanda ke aje aljani shi ma boka ne to me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da boka manzon Allah ya ce man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda ya tafi ga boka ya gaskanta abin da boka ya faɗa saboda wani hali na rayuwa da ya shiga to shi da Musulunci da manzo ya zo da shi sun yi bankwana in dai har ka yadda za ka gaskanta maganar wani wanda zai faɗa maka al'amari na gaibi to babu shakka ba ka ba manzon Allah ba ka ba addininsa wannan hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu targhib hadisi na 341 to duk mutumin da zai iya amfani da wata hanya ya gaya maka ga gaibi ya baka labarin gaibi gaibi shine abin da ya riga ya wuce wanda ba wanda ya sani sai Allah kai kana neman a sani ko abin da bai riga ya zo ba wanda babu wanda ya san shi banda Allah kai kana kokarin ka san abin ko dai kokarin ka san abin da zai zo gaba ko abin da ya riga ya wuce kokari ne na shiga al'amarin gaibi duk mai yin haka boka ne wanda shine abin da ta'arifin malamai suka bada duk mai yin haka kuma ko da alqur'ani zai karanta da mai akwai wadanda ke cewa za a zagaye qur'ani saboda an yi sata don ka zagaye ƙur'ani bai nuna cewa abin da yi na sunar manzon Allah ne saboda haka abin da ka aikata shine yi tsafi da alƙur'ani saboda shi alƙur'ani Allah bai saukar da shi don a kama barawo ba babu wannan cikin karantarwar manzon Allah in ka duba wallah jina mujallar na farko shafi na 608 da shafi na 585 da mujallar na 24 shafi na 287 da mujallar na farko shafi na 92 duk mutumin da zai yi amfani da wani abu don a gano gaibi boka ne kuma ko da wannan abin da zai aikata din zai karanta wani abu ne na alkur'ani bokanci yake saboda manzo Allah bai zo da haka ba kana neman taimako ne da aljani saboda ka samu biyan bukata duk wanda zai mu taimako da aljani ko da a ce ta karanta alkur'ani ne bokanci ne وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس أنسى موسو daga cikin mutane ya'uzuna bi rijalin min aljinn suna neman tsari ba da Allah ba tsarin suna nema ne da wasu mutane daga wasu daga aljanu fazaduhum rahaka suna ƙara musu dulmiya cikin bata inda za ka nemi tsari da aljani don mutum ya yi bokanci ko da alƙur'ani zai karanta allah ka tsare mu wato abin da ayoyin da suke karanta da mu sifofi ne na munafikai waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamata ya yi mu rika auna waɗannan ayoyi da rayuwarmu saboda mu tsira wannan dalilin yasa allah maɗaukaki ya sa su a cikin alƙur'ani ba a karanta a ji tarihi kawai ba in ka karanta ka auna da halinka don ka gyara saboda ita lahira in mutum ya tafi nadama ta ba shi da amfani Allah ka tsare mu aya ta gaba Allah madaukake ya ce wa minhum man yalmizuka fi fi sadaqat fa in utu minha radu وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم من يلمزك في الصدقة daga cikin munafikai Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam man yalmizuka fi sadaqati akwai wanda yake zundanka saboda rabon sadaka yana zundanka yana gulmarka yana bata ka ta wajen rabon sadaka su waɗannan munafikai fa in haragu in an ba su sadaka to za su yarda wa in lam yu'tau idan ba a ba su sadaka ba fa ha idahum yaskatuna za su kusata saboda haka su waɗannan munafikai matukar manzo bai ba su wani abu ba to za su yi bata shi zaman ka lafiya da su shine ka rika ba su abin da suke so wannan ita ce siffa na takwas daga cikin jerin ayoyi da suka zo da bayanin siffofin munafikai a suratul tauba wannan a dunkule kenan ya rashin yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mutum ya dogara da abin da wani zai bashi idan bai bashi ba ransa ya baci wanda in ka lura mu'amalar da muke yau kusan haka yake cike idan kana tare da mutum idan babban mutum ne baka samu kuɗi jikinsa ba ai zama da wani zaman banza ne shekara ashirin muna tare mutumin nan zai iya bani jari har yau ya kyale wato in ka bashi ya yarda in baka bashi ba to yana cikin ɓacin rai zai ɓata ka wannan fasiffa ce ta munafikai a zamanin manzon Allah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu yana faruwa har yanzu yana faruwa wato abin da ya faru kamar yadda malamai suka bari bayanin dalilin saukar ita wannan aya in ka duba ahkamul qur'an ibn al-arabi a mujallar na biyu shafi na 519 ya yi magana ta kokarin danganta abin da ya auku nan da kuma halaye na musulmai a kowane zamani wato akwai labarin yana sahihul bukhari kitabul hajji abwabul muhsari wa saidi da kuma sahihu muslim kitabuz zakati babu dhikril khawarij wa sifatihim hadisin abu sa'id al-khudri yana daga cikin sahabban annabi waɗanda suka ba da labarin ba shi kadai bane sayyidina ali ya ba da labarin jabir bin abdullah ya ba da labarin to amma hadisin abu sa'id al-khudri shi yafi tsawo yafi bayanin dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya yace baina nahnu inda rasulillah an taɓa samun lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman yana raba ganima da aka samu a yakin Hunain atahu zulhuwaisira sai ga wani mutum ya zo ana kiran ana masa inkiya da zulhuwaisira rajulun min bani tamim sunansa hurqusu bin zuhair hurqusu bin zuhair akwai masu suna hurqusu ba shi kadai bane amma shi hurkusu bin zuhair faƙala ya rasulallah lokacin da manzon Allah yake rabon wannan ganima na yakin hunai ya ce ya manzon Allah e idil kai adalci ya manzon Allah kai adalci sai da ya kira shi ma ya manzon Allah sannan ya ce kai adalci kaga yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi faƙala sai manzon Allah ya ce wai laka kai tonka wa man ya'dil illam a'dil idan ni ban yi adalci ba to wa ko zai yi adalci duniya qad khibta wa khasirta illam akun a'dil ai in har na tabbata ma bani adalci to kai rayuwarka ta tabe domin idan Allah zai aiko ni a matsayin annabinsa a matsayin mai saƙonsa a matsayin mai karantar da bayinsa ya zama ni ba ni adalci abinda zai taho duniya azaba ce don da ni da ku gaba ɗaya babu wanda Allah zai bari wato ba za a sake turo wani ba mu gaba ɗaya mu hallaka mu za a yi shi yasa manzon Allah ya ce masa ai in ma ba ni adalci to kai ka taɓe rayuwarka ta yi hasara domin ba abin da zai biyo bayan duniya in ba azaba ba idan zai zama ni da Allah ya aiko ban yi adalci ba ai nan take sayyidina Umar ya ce ya rasulullah i'izalli fihi fa abrib unuqahu ka bani dama in filla kan wannan mutumin saboda akwai wato rashin kunya da wa'azi ma bai amfani a lokacin rashin kunya wanda in an yi shi wa'azi ba zai amfanar ba saboda shi wanda ya rashin kunya yadda hankalinsa ya faɗi maganar ai don haka kamata ya ji a jikinsa kawai ba wai a aimar wa'azi ba sai manzo Allah ya ce ma ana billadhi a ashabi kai Umar ni fa ba mutumin da ke kisan sahabbai na bane ba na iya kisan mutane na saboda a idan duniya duk wanda ke tare da annabi sahabinsa ne wannan shine abin da duniya take kanin manzon Allah idan annabi ya kashe mutum guda duniya ba za ta ce annabi ya kashe mutumin banza ba za a rika cewa ne ya kashe sahabinsa saboda haka sai manzon Allah ya ce da'ahu fa inna lahu ashaban kyale shi wannan mutum yana da tarihi mai yawa nan gaba zai hayayyafa za a samu jikokinsa waɗanda za su yi riko da ibada riko mai tsanani ya haƙiru ahadukum salatahu ma a salatihi idan an kwatanta sallar ku da tasu sallar ku wato kamar ba mai bace saboda su suna daɗewa a ibada sun fi ku daɗewa a ibada wa siyamakum ma siyamikum hakanan idan an haɗa azumin azumin ku da azumin zuriyar wannan mutumin to azumin ku fa ba komai bane ya ƙara'un alƙur'ana ga karatun alƙur'ani wato manzo Allah yana bayyana siffofinsu uh, hatta akwai karatun alƙur'ani manzo Allah ya ce sai dai duk ibadar ta banza ce la yujawizu taraqihi la yujawizu taraqihum wato ladan baya wuce makogoran su Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta bayanin siffofin alkhawarij wato manzo Allah yana tabbatar da cewa hurqusu bin zuhair Shi ne kakan alkhawarij waɗanda za su bayyana har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa habbai ya kharujuna ala hini furqatin minan nasi sai an samu rabuwar kai tsakanin musulmai a lokacin ne alkhawarij za su fito manzon Allah ya faɗi haka kuma abin da ya faru kenan lokacin da aka samu rabuwan kai tsakanin muawiya da sayyidina ali bin abi talib a wannan lokacin alkhawarij suka bayyana manzon Allah ya ce ga siffansu na ahlal islam suna kashe musulmai wa yad'una ahlal awthani amma fa za su bar kafirai za su kashe musulmi su bar kafiri wallahi manzon Allah ya ce ina rantsuwa da Allah la in adraktuhum in Allah ya nufe ni na riske su la aqtulannahum qatla adil zan yi kisan su kisa irin na adawa kisa irin na adawa shine wanda ba a kyale mata bare yara wato kowa ake kashewa wannan hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim eh, don haka yasa ibn hajar ya ce in ka lura abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa na umar wato shi ba zai kashe wani daga cikin mutanen da duniya take gani ai jama'ansa ne ba domin babu wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace mutumin banza za a rika cewa ai annabi ya kashe mutanensa in ka duba fathul bari mujallar na goma sha biyu shafi na 293 an yakuna li maslahati ta'alif kama fahimahu al-bukhari wanda shine fahimtar al-imam al-bukhari al bukhari yana cewa abinda yasa manzon Allah bai kashe wannan mutumin da ya masa wannan rashin kunyar ba domin rashin kunya ga annabin Allah ridda ne duk wanda ya rashin kunya ga annabin Allah to ridda amma manzon Allah bai hukunta kisa akan shi ba al-Imam Bukhari yace saboda me saboda maslaha ta haɗe kan jama'a domin da zaran manzon Allah ya kashe wannan mutumi to babu shakka kawunan mutane zai rabu don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ibnu hajar yace kuma wannan gaskiya ne falau azina fi qatlihim da a ce manzon Allah ya yi izini a rika kashe munafikai lakana zalika tanfiran an dukhuli gairihim fil islam wannan zai sa wasu mutane su ki shiga musulunci saboda za a ce musu ai in ma ka shiga akwai ranar da muhammadu zai sa a kashe ka wannan dalili ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyare saboda haka abu abu sa'id al ya ce fa ashhadu anni sami'tu hadha hadis min rasulillah ina shaida muku Allah wallahi naji wannan hadisi daga manzon Allah abu sa'id al wa ashhadu anna ali ibn abi talib qatalahu wa ana ma'a kuma ina shaida muku Allah wallahi ina tare da sayyidina Ali a lokacin da yayi yaki da al ina wurin da manzon Allah ya faɗi maganar ya kuma yi bayanin siffofinsu abu sa'id al-khudri yace kuma ina wurin da sayyidina ali ya yake su bayan an gama yakin fa amara bi zalika ar-rajul akwai alamomin shugaban su wanda manzon Allah ya faɗa sayyidina ali yace a nemo shi faltumisa aka yi ta nemo shi cikin gawayyaki fa utiya bihi sai gashi an kawo ah, hatta nazartu ilaihi ala na'atin nabi allazi eh, na'atahu ina kallonsa ina tuna yadda manzon Allah ya siffanta mana shi ya zama babu bambanci inji Abu Sa'id al-Khudri yace to dalilin haka ne yasa Allah ya saukar da wannan aya ta suratul Tauba wa minhum man yalmizuka fi sadaqati daga cikin munafikai akwai wanda yake zundanka akwai wanda ke gulmarka akwai wanda yake bata ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da rabo na zakka eh, rabon sadaka ko kuwa zakka wato idan aka samu munafiki yana iya batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya batanci ga manzon Allah akwai riwayar da ta zo wato da Jabir bin Abdullah yake cewa a lokacin ana ji'irana wani guri yana daga cikin miƙacin Makka aljiirana annabi sallallahu alaihi wasallam mun sarrafahu min hunain manzon Allah ya dawo daga yakin Hunain a wurin ne yake rabon wato ganimar da aka samu yana, yana rabon ganima sai ga wannan mutumin ya ce ya Muhammad i'dil ya kai Muhammadu ka yi adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai laka wa man ya'dilu illam akun a'dil laqad khibta wa khasirta idza lam akun a'dil yana gaya masa haka shi yasa manzon Allah ya ce rahimallahu Musa Allah ka yi rahama ga annabi Musa alaihi salam kaga manzon Allah ya tuna annabawa da suka wuce saboda ya samu ya samu zuciyarsa ta huce akan wannan kalma da aka bata mar da aka faɗa masa na ɓacin rai yace laqad uziya bi aksara min haza fa sabara an cutar da annabi Musa alaihi salam cutar wanda ya fi haka amma annabi Musa ya yi hakuri annabi Musa alaihi salam ya yi hakuri kaga manzon Allah abin da ya faru da shi sai ya tuna annabin da ya gabata waɗanda aka ce manzo ya rika koyi da su fasbir kama sabara ulul azmi yi hakuri kamar waɗannan manya manzanni wato cikinsu akwai annabi Musa alaihi salam lokacin da aka cutar da manzon Allah sai ya tuna rayuwar annabi Musa yace Allah kai rahama ga annabi Musa an cutar da shi fiye da haka kuma yayi hakuri saboda haka kaga sai ya zama darasi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zama yana haƙuri bai hukunta kisa akan waɗannan mutanen ba amma dai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana wannan magana magana ce ta munafinci don haka yasa a littafin ibnu taymiya da ake kira asaribul maslul shafi na 228 ya kawo wannan aya yace hazar rajulu kan nassal qur'an annahu minal munafiqin kaga alkur'ani ya tabbatar mana wannan mutumin da ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganan yana cikin munafikai saboda haka wannan magana magana ce ta munafikai idan dai har mutum zai faɗi magana ta ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to babu shakka yana iya fita musulunci don haka yasa ibnu taymiya ya saka wannan a littafin sa asarimul maslul saboda kirga abubuwan da kan sa mutum yayi ridda Allah ka tsare mu faɗin maganar banza ga manzon Allah yana sa mutum ya yi ridda domin ka san annabi yana adalci domin cewa ya kai muhammadu ka yi adalci kaga magana ce a fakaice da cewar kai azzalumi ne don ba a ce kai azzalumi ba ne sai aka faɗi ɗayan ka yi adalci ai akwai abin da aka tsallaka ya kai muhammadu yi adalci a kamata ya ce ya kai muhammadu yaya kake zalunci ya kamata ka yi adalci shine sai aka ya tsallake wancan sai ya faɗi na ƙarshe to nan take kuma sai ya zama kalma ce ta ridda ya ce wa mislu hazal kalam Larai ba annahu yujibul katla. ibn taymiya a cikin littafin asarimul maslul littafin da ke bayani game da ridda ya ce irin wannan magana in mutum ya faɗe ta to hukuncin kisa ne a kan shi lauƙala yau da a ce a yau wani zai faɗa ta hukuncin kisa ne kuma shine abin da sayyidina Umar ya fahimta amma manzon Allah ya hana me yasa ya hana saboda siyasar zama da jama'a kuma da yadda duniya za ta hangi ainihin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me Allah madaukaki ya ce gaba ولو أنهم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله da dai sun yarda da abin da Allah ya basu da abin da manzon Allah ya basu wato da dai sun yarda da hakan da shi ya fi musu wa qalu hasbunallahu sai su ce Allah ya isan mana utina Allahu min fadlihi Allah zai bamu daga falalarsa wa rasuluhu da manzonsa inna ila rabbi inna ila Allahi inna ila Allahi mu masu kwadayi ne zuwa ga Allah kawai wannan ayan tana nuna cewar yana daga munafinci rashin yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala rashin yarda da hukuncin Allah yana daga siffar munafinci wannan yasa malamai suke misali da mutumin da ke zargin wani akan abin da Allah kaɗai ke iya yinsa ka yi zargin wani akan abin da ba mai iya yi maka shi banda Allah mun ba da misali kamar wanda ke zaune da mahaifinsa mahaifi yana da dukiya ɗansa baya da shi amma yana zarginsa akan cewa babana ya ƙi bani na'am ba babanka bane zai iya azurta ka Allah ke yi idan Allah ya ga dama ba wai babanka ba kana iya samun dukiyar ta wani gefe haka mutumin da ke tare da dan uwansa saboda dan uwan yana da dukiya sai a ce kai ba wanka bane wane da muke jin sunansa din nan mai kudin na ce shine shine kai kake talauci sai rabu da shi ba yi da zuciya wato kai ka yadda mutum ke maka ba Allah ba duk mutumin da zai ta'allaka zuciyarsa da wani wanda ba Allah ba yana da siffar munafinci wannan shine abin da Allah ke karantar da mu haka nan makwabci ya rika duba makwabcinsa bai kyauta mishi ba dan bai yi masa kyautar dukiya ba ko bai bashi jari ba kaga ya mai da zuciyarsa ga dan adam ba Allah ba ko wani yana aiki da wani ya ce shekarar mu talatin ina masa aiki ko ina tuka shi a mota yana gani na cefane uku ba na iya a gidan nan kaga ya koma zargin mutum akan abin da Allah kaɗai ke yinsa to fal aslu asali a musulunci ba a kwaɗayin wata ni'ima sai daga Allah shi yasa Allah maɗaukaki ya ce inna ilallahi ragibu mu ga Allah ne muke kwaɗayi ba a hana ka ka tambayi mutum wata idan damuwa ta same ka ka nemi taimako wajen wani wani taimaka min wannan ba haram ba ne amma Allah ya karantar da mu ladabin roƙo ladabin roƙo wanda ba zai raba ka da tawakkalinka ba wanda ba zai sa zuciyarka ta ta'allaka da wannan mutumin ba Allah madaukaki ya faɗa a suratul baqara inda yake misali da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lil fuqara alladhina uh, lil fuqara alladhina uhsiru bi sabilillahi la yastati'una darban fil لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا, وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وتو الله يا ya karantar da mu yadda za mu yi roƙo a cikin alƙur'ani roƙo ba haram ba ne amma roƙon da Allah ya karantar da mu wanda za mu iya yin sa wato shine wanda ya dace da ainihin siffan sahabban manzon Allah wato su ne ake kira ahlus sufa waɗanda suka killace rayukansu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce lil fuqara alladhina ukhsiru fi sabilillah waɗannan talakawa waɗanda aka waɗanda aka killace rayuwarsu wato waɗanda suka killace kawunansu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam la yastati'una barban fil ardi ba sa iya tafiya kasuwanci suna nan masallaci suna zaune amma halinsu abin sha'awa ne inji Allah yahsabuhumul jahilu agniya in jahili ya gansu zai ɗauka masu hali ne saboda ba sa bin gari suna roko. jahili wanda bai san halinsu ba wanda bai san ainihin sirrinsu ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala in ya gansu zai ɗauka mawadata ne ya sabuhumul jahilu agniya me yasa min ta'affufi saboda tsare mutuncinsu saboda danna damuwarsu sun batta ga Allah tabaraka wa ta'ala suna da damuwan amma ba su bin mutane da roƙo la sun bar damuwarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukake ce ya za a yi a gane su ya za a yi a gane ta'arifuhum bi simahum ga alamar su la yas'aluna nasa ilhafa ba wai ba sa roƙon mutane ba a'a ba sa naciya wato Allah ya baka damar ka roƙi wani saboda halin da ka shiga don akwai lokaci da ɗan adam dole zai nemi taimako saboda jinya ko saboda cefane ko wani abu an shiga wani hali na ƙaƙanika to babu laifi don ka nemi taimako amma abin da Allah ya hana ka naciya wane ka taimaka min kaga ka faɗa yaji ji to kyale shi kar ka sake roƙon har abada kar ka sake shine abin da Allah ya ce la yas'aluna nasa ilhafa wane don Allah ga hali da na shiga ina neman taimakonka sai kai shiru yayi watsi da kai sai kai watsi da shi ba shi ke badawa ba wa ke bayarwa Allah ne shi yasa Allah ya ce inna ilallahi Allahi raji'u mu ga Allah tabaraka wa ta'ala muke kwadayi ba ga mutum ba in ya bayar yana samun rabo na Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin bayin Allah waɗanda Allah ke yabon su waɗanda dukiyarsu ta yi albarka waɗanda Allah zai musu sakayya daga duniya zuwa kiyama kai kuma fa wannan roƙo ya zama jarabawa gare ka idan bai baka ba karka sake tuna mara ai mutum ne ya sani ya sani in ma ya manta ne gaba zai tuna in ya tuna zai ce wane ya kuma bai sake tuna min ba ce a ai roƙo sau ɗaya Allah ya bamu dama na biyun kuma shi za mu roƙa ba mutum ba na farko za mu roƙe ka ka yi mana idan ba ka yi ba sai mu bar wa Allah shi ke yi yanzu tawakkalinka yana ga Allah kenan tawakkalinka yana ga Allah amma idan ka ta'allaka zuciyarka da shi wani ka ban wani ka ban ka bi hanya da inda ka san ma zai bi sai ka ji ka tsare saboda ya ganka ko tayu ya manta shine abin da malamai ke cewa to wannan siffa ce ta munafikai dan abin da zai faru idan bai baka ba to zaka koma batanci ne gare shi yanda sahabu aka samu wani ya yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har sahabi sayyidina umar ya nemi izinin ya kashe shi wanda da zaran ka fara bata mutum wani babanmu ɗaya amma ya banni a talauci to ka ɗauki siffar munafinci saboda babu mai azurta ka ban da Allah don haka yasa malamai sun yi maganganu akan wannan aya maganganu masu yawan gaske game da yanda ke shafar mu'amalar daga cikin malaman akwai ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa a mujalla na farko shafi na 35 inda yake cewa fa iza tadabbara al-insanu hala nafsihi wa hala jami'in nas idan mutum ya dubi halinsa ya dubi halin mutane gaba ɗaya sai ya ga ai waɗanda ke tsira daga wannan siffa na munafinci kaɗan ne bare ma akwai fassarar da manzon Allah ya yi ma wannan hadisi da yake cewa ta isa abdud dirhami isa abdud dinari in u'tiya radiya wa in muni asahita manzon Allah ya riga ya fassara ayan manzon Allah sai da ya fara muguwar addu'a ga mai naciyar roko yace tir da bawan sulan azurfa tir da bawan sulan zinari in ka bashi ya yarda in ka hana shi ransa ya ɓaci yayi ta ɓata ka hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihad hadisi na 2886 don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutumin da suna abdud dirhami abdud dinari bawan sulan zinari bawan sulan azurfa me yasa me yasa annabi ya kira shi da suna bawa hazihi halu man abadal mala halin wanda ke bautan dukiya kenan saboda haka idan har mutum ya mai da zuciyarsa ya ta'allaka zuciyarsa ga mai kuɗi in bai bashi ba yana ganin ba zai taɓa samu ba in bai bashi ba ba zai taɓa samu ba me zai faru manzon Allah ya ce bawan wannan mai kuɗin ne ba bawan Allah ba ne domin da bawan Allah ne ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi inda bawan Allah ne abin da zai ce Allah ya isar mana kuma Allah zai ba mu daga falalarsa domin kai ma Allah ne baka daga falalar Allah zai ba mu daga falalarsa domin kai ma Allah ne maɗaukaki ya baka bari baku wani misali wanda labarin kowa ya san shi labari ne wanda malamai suke badawa yana shiga babukan rayuwa da dama shi ne labarin annabi ibrahim salam labarin annabi ibrahim salam yana sahihul bukhari kitabu ahadithul anbiya hadisi na 3137 hadisin abdullahi bin abbas ya zo da riwayar sahabbai da dama har da na ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma kana baina ibrahima wa baina ahlihi ma kana annabi ibrahim yana zaune a filistin da shi da matarsa saratu sannan ga baiwarsa wato hajara da ɗanta isma'il sai aka samu sabani kishi tsakanin mata ga hajar ta haihu saratu ba ta daɗa, matar annabi ibrahim alaihi salam don haka wannan yasa aka samu saɓani tsakaninsu allah sai ma annabi ibrahim alaihi salam umarni ka ɗauki hajara da ɗanta ka kawo su makka sun maja a biha ibrahim wa ibniha wa bi ibniha isma'il annabi ibrahim alaihi salam sai ya ɗauki ita wannan um, matar tashi wato hajara da ɗanta annabi isma'il alaihi salam wa hiya tana renon ɗan Hattaba wa ba'ahu ma inda sai da ya kawo su daidai inda ka'aba yake daidai inda ka'aba yake sai ya aje wato kaga tun daga filistin annabi ibrahim ya taso da iyalansa yana tafiya har sai da ya kawo su garin makka akwai dabbar da allah maɗaukaki ya halicce ta saboda tafiyar annabawa da ake kira Alburok wanda don haka komai nisan wuri idan dai annabin Allah ya yi nufin tafiya Allah yana taimaka masa da ita lokacin da annabi Ibrahim ya kawo hajara da annabi Ismail ya aje su daidai wajen ɗakin Ka'aba eh, inda dauha akwai wata babbar bishiya a gurin tana saman ruwan zamzam rijiyar zamzam inda wurin zamzam yake babu ruwan babu ruwan a lokacin akwai wata bishiya ne a gun fi a'lan masjid saman masallaci wa laysa bi makkata yawma izin ahad manzon Allah ya ce babu kowa a garin makka a ranan walaysa biha ma'un babu ruwa babu ruwa ba dan adam fa ma hunalika manzo Allah ya ce annabi Ibrahim sai ya aje matarsa da ɗansa a gurin wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun sannan akwai wata yan lalita da ya zama akwai dabinai a ciki wani dan yan eh, lalita karamin buhu haka wanda an sa yan dabinai ba yawa wasiqa'un fihi ma'un da kuma wata salkata ruwa akwai ruwa akwai jakan ruwa sannan akwai wato wani dan buhu wanda an sa dabino daga dabino sai ruwa annabi ibrahim yana aje su sun makaffa ibrahimu muntalika annabi ibrahim sai ya juya kawai kama tafiya bai cewa ita matarsa sai an jima ba ko zan dawo ranar kaza a'a kai ka duba misalin tawakkali ga Allah ka duba misalin tawakkali ga Allah fatabi'athu ummu isma'il hajara tabi annabi ibrahim tana cewa ya ibrahim aina tazhabu wa tatrukuna bi hazal wadi yaya zaka tafi ina zaka tafi ka bar mu a wannan kwari allazi laysa fihi insun wala sha'un babu dan adam ba komi ba dan adam ba abinci domin inda akwai abinci ko da ba mutane ba laifi ba dan adam ba abinci manzo Allah ya ce faqalat lahu zalika miraran tayi ta tambayan tana tambayan annabi Ibrahim alaihi salam waje Allah la yaltafitu ilaiha annabi Ibrahim ko ya ga ya kalle ta ko ya waiga ya kalle ta saboda umarnin Allah yana gaba da komi faqalat lahu sai ita da kanta ta yi tunani kaga kenan wato za ta gane ai annabi ibrahim idan mugu ne matarsa ce ai ta sani tunda ta san mutum ne mai addini yaya za a yi annabi ibrahim ya ɗauko ta ya kawo ta wannan guri ya aji tambayar da take mar don akwai tambayar da ba ta bukatar ma amsa tambayar ma ba ta da bukatar amsa domin kike ce ma annabin Allah ina za ka ka bar mu a gurin da ba mutum ba abinci kaga ta manta kamar annabin Allah ne ko sai can sai hankalinta ya dawo da hankalinta ya dawo sai ta ce Allahu allazi amaraka bi haza ko dai Allah ne ya umarce ka kai haka kala sai ce kwarai na'am yanzu sai ba ta amsa ta ce kwarai kuwa ka ji amsar da ta bayar ta ce hasbi Allah Allah ya isar min izan la yudayyi'una in ku Allah ne ya ce ka kawo mu nan Allah ba zai salwanta rayuwar mu ba sun raja'a sai ta juya ta bar annabi Ibrahim ka duba yadda annabi Ibrahim ya tawakkali ga Allah shi ke iya ci da bawa ba ma maganar dukiya ba ka ɗau matarka ka kai garin da babu ma hatsi babu abincin da ke toho kuma babu ruwa a kasan gaba ɗayanta saboda me saboda kayar da babu mai yi in ba Allah ba ita ma matar ta yarda da haka saboda haka fantalaka ibrahim annabi ibrahim ya tafi hatta idza kana inda saniya ya taho saman makka matsatsin dutse inda yake fitowa ta wajen wurin jifa akwai matsatsin dutse nan da ake kiransa as-saniya annabi ibrahim alaihi salam da ya iso gurin manzon Allah ya ce haisu la yarawnahu sai da ya iso inda ba su ganin shi annabi ibrahim ya tabbata ba sa ganin shi wato matarsa da ɗan shi istakbala bi wajhi baita sai ya juya ya fuskanci ɗakin ka'aba summa da'a bi ha'ula'il kalimat annabi ibrahim ya yi wannan addu'a manzon Allah ya ce wa rafa'a daihi ya ɗaga hannuwansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta uh, aya ta 37 ta suratu ibrahim zuwa ƙarshe rabbana inni askantu min zurriyyati rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون wannan ya zama darasi ga musulmi annabi ibrahim alaihi salam ya tafi lokacin da ya bar garin makka ya tafi inda ya tabbata ba mai ganin sa banda Allah saboda nan ne za a samu ikhlasi nan ne za a samu ikhlasi annabi ibrahim ya isa inda ma ba mai ganinsa banda allah sai ya fuskanci alƙibla me yake karantar da kai gatan ka shine allah abinda ta ce masa za ka tafi ka bar mu a wannan guri da babu ɗan adam babu abinci sai annabi ibrahim ya daga hannuwa ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin daga cikin zuriya na na kawo wani sashi gashi nan na saukar da shi a nan wannan kwari gairi zizar'in wanda babu shuka a cikinsa wani kwari ne da babu abin da ke toho a gurinsa amma abin da ya sa na kawo su inda baitukal muharram wurin ɗakin ka ne mai alfarma wato hikimar kawo su nan saboda su bauta ne gare ka saboda haka annabi ibrahim yana tawassuli da asali manufar tashi yana tawassuli da manufar tashi na kawo zuriyarsa wato ainihin garin makka shi yasa ya fara gabatarwa a matsayin shimfiɗa kafin ya roƙi Allah rabbana li yuqimu salata me yasa na kawo su garin nan saboda kawai su tsaye da sallah don su bauta maka ya Allah saboda wannan ɗaki naka mai alfarma kaga ya tawassuli da manufarsa da yake tana da kyau wacce manufar dama ta riga ta gabata sannan sai ya ce to ya Allah abinda ita take magana wurin nan ba mutane wurin nan ba abinci faj'al af'idatan minan nas to ka sanya wasu zukata na mutane ta hawi ilaihim su rika sha'awar tafiya gurin wato da annabi ibrahim ya ce ka sa zukatan mutane da duniya gaba ɗaya mun tare a garin maka. saboda allah zai amshi addu'ansa amma sai ya ce faj'al af'idatan minan nas ya allah ka sanya wasu zukata na mutane ba duka ba don haka yasa zaka ga wani ya tafi makka wani ya tafi umra kuma in ka je ma baya isan ka in ka je kana dawowa sai ka ce to kuma zan koma saboda wuri ne da Allah maɗaukaki ya nufa annabinsa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya yi addu'a Allah yasa sa zukatan mutane su rika sha'awar tafiya don haka yasa zuwa makka baya gimsan mutum idan mutum bai ma taɓa zuwa ba shine zaman sa lafiya amma da zaran ka fara tafiya to kuma shekara in ta zagayo baka je ba sai hankalinka ya tashi saboda wannan addu'a ta annabi ibrahim alaihi salam kaga abinda ita hajara take magana a kai wurin nan babu mutane annabi ibrahim ya yi roƙon allah akan a samu mutane na biyu warzuqhum minas samarati ya allah ka musu arziki na 'ya'yan itatuwa 'ya'yan itatuwa garin da ba a shukan hatsi annabi ibrahim yana cewa ‘ya'yan itatuwa duka a rika kaiwa ya na da fatan su yi godiya ga ka kaga annabi ibrahim allah ya koma yana roƙo shine abin da allah ke gaya mana a nan me ya kamata idan ka roƙi mutum idan ka roƙi mutum sau ɗaya shikenan amma kwaɗayinka ya zama yana ga allah kwaɗayinka kar ya zamanto yana ga ɗan adam wannan kuskure ne annabi ibrahim alaihi salam ya juya ya fuskanci ah, ka'aba ya roki allah subhanahu wa ta'ala kuma ita addu'a ba ta ma da lokaci ba ta da lokaci a kowane lokaci kana da damar ka daga hannuwa ka ce allah ba ni da abinci yau ce fa nan ya gagare ni allah ka bani shikenan ka bar ma allah matukar mutum yana da tawakkali ya yarda allah mai masa ne to wallahi allah ya isar mishi abinda annabi ibrahim ya karantar da mu kenan me yace gaba rabbana rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق inna rabbi la sami'u du'a annabi ibrahim alaihi salam yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin allah ka san abinda muka koye kuma ka san wanda muka bayyana ka idan akwai wata manufa gare ni sabani abinda na faɗa ka riga ka sani wa ma yakhfa min shay'in babu amin da ke buya ga allah fil ardi wala fi sama shin a kasa ne ko a sama komai allah madaukaki ya san shi domin ajiyansa ne alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa ina Allah godiya wanda ya min arzikin yara da girma na da tsufa na Allah ya bani arzikin haihuwa kaga wannan ma darasi ne wanda Allah yana iya baka haihuwa ko da shekaru sun yi nisa Allah ya ba annabi Ibrahim alaihi salam haihuwar annabi Ismail da annabi Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka sa in zama mai tsaye da sallah haka nan cikin zuriyata a samu masu kulawa da sallah ya Allah ka amshi addu'a waɗannan addu'o'i annabi Ibrahim alaihi salam ya yi su ne bayan rabuwansa da matar shi Hajara wato ita wannan eh, mahaifiyar annabi Ismail alaihi salam baiwarsa ja'alat ummu Ismail turbi'u Ismail ita kuma ta koma inda annabi Ibrahim ya batta ta zauna ta ci gaba da shayar da ɗanta annabi Ismail alaihi salam wa tashrabu min zalikal ma' idan kishi ya dame ta ta ɗebi wannan ruwa ta sha in yi ne ta ɗauki wannan dabino ta ci hatta iza na fada mafi sika yau da gobe an ce zara bai barin dami tana ɗiban ruwa tana sha sai ya ƙare tunda ruwa ya ƙare fa atushat kishi ya kama ta wa a tushe ibnu haɗanta ma kishi ya kama shi domin idan uwa ta rasa ruwa to dama ɗanta ma zai rasa ruwan nono ja'ala tanzuru ilaihi yatalawwa tana kallon dan yana wato yana ta abin nan miƙa alamar cewa yaron dai ya samu tsananin wato kishi ban talaqat karahiyata an tanzura ilaihi sai ya zama to ba ta ma iya kallon sa kyamar ta kalle shi ta bar gure ta tashi daga wurin fa wajadat safa aqraba jabalin fil ardi yaliha manzon Allah ya ce ta taras da dutsen safa shine inda yafi kusa da ita saboda haka ta runtuma ta tafi kan safa tana dubawa hatta iza balagatil wadi wato tana tana dubawa ko za ta ga ainihin wani mutum saboda haka lokacin da take tafiya dutsen safa a tsakiyan kwari din rafa eh, tarafa dir'iha sai ta daga ainihin gefen wato riganta saboda ta yi gudu sun sa'at sa'ayal insanil majhul manzo Allah ya ce ta yi gudu gudu irin na mutumin da ya riga ya gaji ya riga ya gaji hatta jawaza wadi sai ta wato ta ketare wannan kwarin sun ma'atatil marwa ta isa ga dutsen marwa fa qamat alaiha ta tsaya kai tana hange wa nazarat hal tara ahadan shin za ta ga wani mutum falam tara ahadan bata ga kowa ba fa'alat zalika sab'a marratin ta yi sau bakwai abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa zalika sa'yun nasi bainahuma saboda haka wannan gudu da take na wahala neman ruwa neman agaji ashe darasi ne ibada da mutane za su yi kenan na aikin haji a bayanta saboda haka wahalarka tana iya zama sauƙi ne ga wani Allah ne ya tsara abin zai faru sai ta yi hakan inda a ce ta samu ruwan da ba ta yi wannan gudun ba amma rashin wannan ruwa ta yi wannan gudu tsakanin dutsen safa da marwa tana daga ido ko za ta hangi wanda zai ba ta agaji falamma asharafat alal marwa ƙarshe sai da ta dawo kan marwa kan dutsen marwa sami at sautan sai ta ji wani murya ta ji murya daga nesa kamar muryar mutum sai tana cewa sahil wato iskuti tana gaya makanta yi shuru shuru ke ki shuru akwai alamar na ji wani abu fa turid nafsaha in ji manzon Allah tana ce makanta yi shuru akwai alamar fa ta ji wata magana sun matasamma'at sannan sai ta kasa kunne fasami ak aidan sai ta sake jin murya ashe mala'ika Jibril ne ya riga ya zo yake mata ishara don ta dawo domin kuwa agajin Allah ya riga ya zo abinda dama ake bukatar an gama yanzu ga agajin Allah ya zo duk wanda ya dogara ga Allah wallahi Allah zai isar mana bukata babu mai yi banda Allah wannan shine abin da Allah madaukake ke gaya mana idan har ka ɗauka mutum ne zai maka in bai maka ba ka lalace to babu shakka ka akwai na ƙasa yarda da hukuncin Allah sharadi sai ta ce kad asma'ata in kana indaka giwasu tana cewa lallai da ta gane muryar wani ne yana kiranta sai ta ce ka faɗa an ji in dai zaka taimaka to jirani ta rugo fa hiya bil malaki sai ga mala'ika yana jiranta inda mawdi'i zamzam a daidai gurin zamzam akwai riwaya ta al-Imam Tabrani hadisin sayyidina Ali ya zo bi isnadin hasanin a wannan riwaya ta sayyidina ali an ce fanada ha jibril mala'ika Jibril ne ya kira ta lokacin da ta zo sai ta ce eh, ya ce mata man anti wace ce ke kala sai ta ce ana hajaru ni ce hajaru ummu walad ibrahim wato ni ce hajaru uwar dan annabi ibrahim bi ma'ana eh, baiwar annabi ibrahim amma tunda ta haifa masa da ba a ce mata baiwa sai dai a ce mata ummu walad ummul walad wato ita ce bai wadda ta haifa maka da don haka ta samu yanci kana iya cewa matar annabi ibrahim ba laifi bane kala sai ce fa ila man wakala kuma wato annabi ibrahim din ne ya tafi ya bar anan inji mala'ika jibrilu shine ya tafi ya bar anan ibrahim din kafin ya barku waye wakilta ya rika kulawa da ku kala sai ta ce ilallahi na tambaye shi na cewa ya bar mu gawa sai ce min ya bar mu ga Allah kada sai mala'ika jibril ya ce wa kala kuma ila kafin lalle ya bar ku ga wanda ya isar muku ba kwa bukatan kari in ya bar ku ga Allah to an gama baka bukatan ƙarin kuma wani taimako saboda haka Allah ya gaya mana a cikin suratul talaq wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib yatawakkal 'ala على fa huwa hasbuh إن الله بالغ أمرا قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to Allah zai sama masa mafita a cikin damuwarsa indai Allah ka dogara da shi to Allah zai sama zai sama maka mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai masa arziki ta inda ma baya tambani tunda Allah ka dogara da shi shi ko Allah hanyoyin arzikinsa suna da yawa ko amma in ka dogara da wani shi zai maka to kullum kana duba hanya da mai yiwa gidansa yana ta gabas da kai ko saboda kana hangen arzikin zai zo ta gabas amma in Allah ka dogara da shi hanyoyin Allah suna da yawa ba ka sanin ma ta wace hanya Allah zai kawo ma arzikin wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wannan shine fassaran ayar da muke karantawa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa ya game da waɗanda suke zundan annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen rabon sadaka yana cewa da a ce za su ce hasbunallahu sayu'tina min fadlihi da shine mafi dacewa da za su ce Allah ya isar mana kuma Allah madaukaki zai ba mu daga falalarsa to Allah tabaraka wa ta'ala zai sawwake musu ya ba su abin da suke nema kaga ka ce Allah ya isar maka shine abin da Allah tabaraka wata'ala yake so babu mai isarwa buƙatar bawa in banda Allah subhanahu wata'ala saboda haka mala'ika jibril a hadisin sayyidina ali bin abi talib ya ce bi isba'ihi da ya ne mala'ika jibrilu ya fitar da ruwan zamzam amma a hadisin abdullahi bin abbas ya ce bi aqibihi da dunduniyarsa a wata riwaya kuma aka ce bi janahihi da fuffukensa duka riwayoyi guda uku din suna da kyau mala'ika jibril imma ya fitar da ruwan zamzam wato da fukafukinsa ko kuma da dunduniyarsa eh, wato diddigensa na kafa ya buga kasan sai ruwa ya bubbugo ko kuma ya tsassa ya huda wurin shi sai ruwa ya fito hatta baharar ma'u sai ga ruwa yana fitowa fa ja'alat tuhawwibu saboda haka sai ita hajaru tana ta tattare ruwan tana masalaka tana daɓe gefe domin idan aka yi daɓe kaga ruwa ba zai tsotse ba tana ta ƙoƙarin daɓan wurin shine tuhawwiduhu tana daban gefen inda ruwan ke fitowa saboda ko da ruwan ya gama fitowa ba zai ba ainihin koma ba tana tara shi a gefe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yadda ita hajaru take yi waje alat tagrifu min alma'i fi siqaiha tana kamfatar ruwa tana zubawa a cikin salka jakan ruwa da take da shi wa huwa yafuru ba'da ma tagrib in ta kamfata ruwan ya dada fesowa ta ɗiba ruwan yana fesowa amma duk da haka ita dai bukatan ta ta ɗiba kafin ruwan ya bace mala'ikan yana kallanta mala'ika jibril sai ya ce mata da'ihi fa inna ruwa'un ki bar wannan ruwa mai shayarwa ne da mutane dubun dubata ba mai shayar da mutum guda bane ki bar shi haka abdullahi bin abbas ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yarhamullahu ummu isma'il Allah ka yi rahama ga mahaifiyar annabi Ismail alaihi salam wato Hajara law tarakat zamzama da ta kyale ruwan zamzam a lokacin wata riwayar ce law lam tagrif min alma da ba dan ta yi kokarin kamfata ba lakanat zamzamu aynan sa'iha tajri ila yawmil qiyamah da yanzu haka ana lissafin zamzam daga cikin kogi rafi wanda yake shahararre a duniya da ana lissafin zamzam amma saboda ta kamfata wato wannan ma sai zama kamar na ce ga tauhidi kaga shi Allah tabaraka wa ta'ala yana son ka yarda da zai iya maka a kowane yanayi kar kai tunanin akwai a dabara kama da za ta amfane ka to ita hajara tana ta kokarin wannan hali ne na mutum ko an dade babu ruwa ba abinci ga ruwa ya samu ai maza za ka yi kokari ka tara saboda kare ya bace kar a shiga wahala bare wacce ta ringa gudu ta hau dutsen safa ta hau kan dutsen marwa Eh, idan ka taɓa zuwa aikin hajji za ka san nisan su ba ƙaramin tafiya ba ne tsakanin safa da marwa a ce mutum yayi yi yana safa ya je marwa ya dawo sai da aka samu ya yi haka sau bakwai to kaga ta gaji ta wahala saboda haka lokacin da ruwan ya fito take kokarin tattarawa amma a hakan na ƙasa ce shi yasa sai Allah ya yi horo gare ta sai ya ɓadda ruwan wato ɓatan ruwan ba a lokacin ba daga baya ruwan ya ɓace bayan zamaninta amma dai abinda manzon Allah yake faɗa da ta kyale ruwan da ya zama rafi da ta kyale ruwan da ya zama rafi ko kuwa tafki ba zai kafewa eh, ba har zuwa ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa sharibat ta sha ruwa wa arba'at waladaha ta shayar da ɗanta nono domin tana shan ruwa tana cin dabino sai nono ya fito fa qala laha malaku mala'ikan da yana nan bai tafi ba yana kallonta sannan sai ya ce mata la ta khafu bai'a kada ku ji tsoron za ku lalace a nan in ji mala'ika jibril fa inna huna baitallah kin ga nan ɗaki ne na Allah wato a nan gurin akwai ɗakin Allah ba wai za a gina ba ne dama can akwai ɗakin ruwan tufa na ya rusa ya ce mata fa inna huna baitallah wannan ya nuna cewa annabi ibrahim bai gaya mata ba don da ya gaya mata ba za ta bi shi tana tambayar shi ba bai gaya mata ba sai da ma ya tafi bayan gari kamar da manzon Allah ya faɗa inda ba ta ganin sa babu mai ganin sa sannan ya ce ya Allah na kawo iyali na wurin ɗakinka kaga ita ba ta sani ba saboda haka mala'ika jibrilu ne yanzu yake gaya mata ka duba tawakkalin annabawan Allah bai ma gaya mata dalilin da yasa na kawo ki garin nan ba don kada hakan ya zama ya nemi faranta ran matarsa ne ba neman yardan Allah ba saboda haka annabi ibrahim bai ko gaya mata ba amma mala'ika jibril yana gaya mata kin ga nan gurin ɗaki ne na allah yabni hazal gulam wa abuhu yaron nan da kike gani wanda ke shayar da shi da shi da babansa su za su gina wannan ɗakin na allah wa inna allaha la yudhi'u ahlahu sannan kuma shi allah baya watsi da masu riko da addininsa allah baya watsi da waɗanda suka rike al'amarinsa idan har ya zama annabi ibrahim alaihi salam ya yi riko da al'amarin allah to allah ba zai watsi da al'amarinsa ba allah zai tsare amanarsa lokacin da ya gama faɗa a wata riwayar sai ita hajar ta ce basharakallah bi khairin allah ya maka albishir da alkhairi kai ko bawansa wato kai allah ya sa kamar ka ce ne allah ya saka maka da alkhairi wato na ji daɗi abin da ka yi min na gode to sannan suka rabu wa kana albaitu murtafi'an min al-ard karabiya lokacin ainihin ka'aba din wuri ne mai tudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar wani tsauni ne ta'atihi suyul fa ta'khuzu an yaminihi wa shimalihi idan aka yi ambaliyar ruwa ruwa sai ya bi ta daman dakin. wani wani sashin ruwan ya bi ta hagun ɗakin fa kanat kazalika haka dai abu yake ta aukuwa hatta marrat bihim rufqa min jurhum hajar tana nan a zaune a gurin sai ga wata tawaga ta wasu ainihin larabawan farko da ake kiransu jurhum a ahlu baitin min jurhum na min tariqi kada'in sun taho ta ainihin kasar makka wato aka samu wasu mutane matafiya ainihin larabawan farko sun zo wucewa ta ƙasar makka fa nazalu fi asfali makka fara'u ta'iran a'ika sun ga wani tsuntsu eh, a'ifan yana mai shawagi a ainihin inda ka'aba yake saboda haka suke cewa inna haza ta'ir la yaduru ala ma'in kun ga tsuntsu to akwai ruwa ga wani tsuntsu mu hange shi to akwai alamar lalle inda tsuntsun na yake shawagi akwai ruwa la ahduna bi hazal waji wa ma fihi mu dai sanin mu da wannan kwari babu ruwa a ciki amma tunda an samu tsuntsu akwai alamar ruwa fa arsalu jariyan aw jariyayn saboda haka suka aiko wasu mutane guda biyu su zo su duba su gani me ke faruwa waɗannan da suka zo suka tarar da ummu isma'il ga ta da ɗanta tana zaune kuma ga maɓuɓɓugan ruwa ga ruwa na yana ta malala ruwa yana ta gudana indal ma suka koma suka gaya ma ainihin jama'ansu saboda haka sai suka zo suka same ta a ta'azani na lana an zila inda kin yadda mu sauka a daidai inda kike kike dinnan mu zauna tare da ke wato mu kafa gari kin yadda suna neman izinin ta domin wurin ta ne ita ke da ruwa kuma yana da wahala ka samu ruwa a ƙasar laraba musamman a yankin makka musamman a yankin makka tunda har gashi allah ya nufa an samu ruwa gurin to ai dama su mafarauta ne kuma abin da suke nema shine a samu ruwa ta ce musu na'am illa dai kawai ka'ida guda ce tsakanina da ku la haqqa lakum fil ma'i wannan ruwa ba ku da hakki a kansa ruwa na ne amma ko ina mutum ya ga dama ya share ya zauna maganar ruwa dai ni nake sa saboda shi ne ainihin abu da ke da wahala a ƙasar bakka kalu na'am suka ce an gama abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba da labarin nan ya ce fa'alka zalika umma isma'il wahiyatu tuhibbul insa wanda ita kanta dama hajar tana sha'awar ta samu mutane ne don haka shi yasa lokacin ma da annabi ibrahim zai tafi take cewa ba mutane a guri dama tana fatan allah ya kawo mutane to Allah ya amshi addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam sai gashi mutane sun zo fa nazalu wa arsalu ila ahlihim mutanen sun sauka suka aika ma iyalansu suka dawo kaga gari ya kafu fa nazalu ma'ahum hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum aka samu gidaje an yi gini a garin Makka wa shabbal gulam yaro yana girma wa ta'allama al-arabiyyata minhum manzo Allah ya ce yaron ya koyi larabci ne a wurinsu kaga asali wato yaren annabi Ismail Ibrahim alaihi salam ba larabci bane yaren mutanen Iraq ne saboda haka a wurin waɗannan jurhum annabi Ismail ya koyi larabci wa anfasahum manzon Allah ya ce ya zama kusan duk garin babu wanda ke da farin jini irin annabi Ismail alaihi salam a ajabahum hina shabba lokacin da ya girma sai ya zamanto kowa yana son shi falamma adraka zawwajuhu imra'a minhum ya girma ya kai balaga sai aka masa aure daga cikin waɗannan dai jurhum din a lokacin ita mahaifiyar annabi isma'il alaihi salam ta riga ta rasu amma shi annabi isma'il ya yi aure ya aure wata mata daga cikinsu wato ana kiranta umaratu bintu sa'adin kaga annabi ibrahim fa tun da ya tafi ya bar garin bai sake dawowa ba saboda allah maɗaukaki ya umarce shi ya kawo iyalansa ya kawo ya kuma bar su ga Allah din don haka ba waiwaye ya tabbata Allah yana rike mar amana ka duba tawakkali ga Allah har ita Hajaru ta rasu faja'a Ibrahim ana nan wata rana sai Annabi Ibrahim ya ce barin tafi in duba ajiya na sai ga Annabi Ibrahim alaihi salam ya zo garin Makka ba'da ma tazawwaja Isma'il bayan Annabi Isma'il ya riga ya auri Umaratu bintu Sa'adin yutali'u eh, tarikatahu manzon Allah ya ce Annabi Ibrahim ya zo ya duba ajiyar da ya bar ma Allah falam yajid Ismail bai sami annabi Ismail a gida ba bai samu annabi Ismail alaihi salam a gida ba ya taho tafiya mai nisa daga Filistin ya taho garin Makka amma kuma ya zama bai taras da yaronsa ba sai ga matar shi fasa ala imra'atahu anhu don haka sai tambayi matan ina mijinki kala ta ce kharaja yaftagi lana ya fita saboda nema mana abinci sai ya tambaye ta wani irin abinci kuke ci wa hay'atihim da yanayin rayuwa a garin nan akwai sauƙin rayuwa kuwa kala sai ta ce na hannu bisharrin wallahi muna cikin wani mugun hali to kaga magana aure ya ƙare wanda zai gwada maka su annabawa in dai har mutum ya zama bayi tawakkali ga Allah to zama bai yiwuwa da kai idan mutum baya tawakkali ga Allah to ba za a zauna tare da kai ba tana gaya wa annabi Ibrahim baban annabi Ismail ai muna cikin wani sharrin hali nahnu bi fi dikin wa shidda muna cikin kuncin rayuwa muna cikin tsananin rayuwa tana ta kukan damuwoyi ga sunan tana ta gaya ma annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya ce to zan koma fa idza jaa zawjiki inda mijinki ya zo fa i alaihi salam sai ki karanta mar sallama ki ce akwai wani tsoho da ya zo neman shi ya gane zai gane waye ki karanta mar sallama sannan ga wasiyar da na bar masa yugayyiru atabata babihi ya canza inda ƙyauren gidansa ɗin nan yake ya canza annabi ibrahim ya tafi kaga ba a zama da wanda ke yarda ɗan adam ne zai maka ba allah ba annabi ibrahim bai yarda zuciyarsa ta ta'allaka da wani mutum ba kuma bai yarda ɗansa ma ya zauna da irin wannan matan ba matar da take ganin mutum ke iya wa wani ba allah tabaraka wa ta'ala ba ma ja'a isma'il annabi isma'il ya dawo ka annahu a nasa shay'an kamar ya tsinkaye akwai abin da ya auku kamar ya yi tunanin wani abu ya faru a bayansa saboda haka annabi ibrahim yana dawowa sai ya tambaye ta hal ja'akum min ahadin shin ko wani ya zo kala sai ta ce na'am ja'ana shaykhun kaza wa kaza wani tsoho ya zo mana ga siffan shi fa sa'alana anka ya mana tambaya game da kai fa akhbartuhu na bashi labari ya mana tambaya kai fa aishuna wani irin yanayi muke ciki na zaman rayuwa fa akhbartuhu sai na bashi labari ni dai na gaya mar gaskiya halin da muke ciki dan ya tambaye ni anna fi jahdin wa shidda na gaya masa muna cikin wahala muna cikin tsanani muna cikin damuwa muna cikin kuncin rayuwa sai annabi isma'il ya ce fa hal ausaki bi shay'in ko ya bar wasiyar wani abu kafin ya tafi kala ta ce na'am kwarai ko amarani an akara alayka salam ya ce in karanta maka sallama wa yaqulu yana cewa gayyir atabata babika ka canza inda kofar gidanka nan yake wato kyauran ɗakin ka ɗinan ka canza wurin wurin kofar bata dace ba kala sai ya ce za zaki abito wanda ya zo dai babana ne sannan wasiyar da ya bar min a mara ni an ufari kake yi min umarni ne in rabu da ke saboda zuciyarki ta yarda mutum ke yi ba Allah ba ka ji faɗin da ake rabuwa da mace saboda ta yarda wani ke iya ma wani ba Allah ba sai gidan annabawa babu mai iya yi maka banda Allah annabi ibrahim annabi isma'il ya ce ilhaqi bi ahliki tafi gida tafi gida fa tallaqaha saboda haka annabi ya ce sai ya sake ta wa tazawwaja minhu ukhra annabi isma'il ya auri wata mata kuma sunanta eh, an samu sabani akai ana cewa sunanta samatu wata riwayar a ce atika wata riwayar a ce bashamatu ita wannan matar ta kwarai an yi dace saboda idan mutum yana aure insha Allah zai dace da ta kwarai in ma bai samu ba da falabisa anhum ibrahim masha Allah annabi ibrahim alaihi salam ya sake ɗaukar lokaci bai zo ba sun ma'atahun ba'adu daga baya sai gashi ya zo falam yajidhu bai samu ɗansa a gida ba fadakhala ala imra'atihi ya shiga ga matarsa wato ita wannan matar annabi isma'il din yana mata tambaya fasalaha anha faqala tace kharaja yaftaki lana ya fita nema mana abinci kaifa antum wani halin rayuwa kuke ciki sa'alaha an aishihim wa hay'atihim nahnu bi khairin wa wasa'a wallahi muna cikin alkhairi muna cikin wadata muna cikin ni'imar Allah muna gode masa abin da ya sawwake mana hmm. abin da Allah ke so gabawa kenan amma kar ka yadda kai kullum kana ko ka cewa ka samu ba alhali ka samu sai dai ka rena ni'imar Allah ko ba a rena ta kasuwanci kake yaya harka kace alhamdulillah ce dole kullum sai ka samu yadda ka saba a'a ko da kankani ka samu kai ma Allah godiya La'in in shakartum la azidannakum amma ya zama kai kenan damuwa ai mun shiga kuncin rayuwa abinci babu ita wannan matar tana ta wato yaba ma eh, annabi Ibrahim halin da suke ciki wa asnat alallahi tana yabo ga Allah kaga ya gwada cewa tana da Tauhid. fa qala sai annabi Ibrahim yace ma ta'amukum menene abincinku ai ta ce allahmu nama ne kala sai ce fa ma sharabukum abin sha kuma fa kala ta ce alma'u ruwa ne annabi ibrahim ya ce allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i ashe addu'a tana samun gaba idan mutumin banza ne kuka haɗu sai dai ku rabu lafiya ba addu'a ko annabi ibrahim ya taho gidan ya taras da matar banza bai addu'a bai tafi ya bar wasiya amma da ya taho gidan ya taras da matan kwarai sai ma gidan addu'a Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma Allah ka musu albarka naman da ya zama abincinsu da kuma ruwan da ya zama abin shan su shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi sharhi a gure dan manzon Allah yake bada labarin sai manzon Allah ya ce wa lam yakul lahum yawma izin habbun abin da yasa annabi Ibrahim ya musu addu'a Allah ya musu albarka ga nama da kuma ruwa saboda babu hatsi a garin Makka walau kana lahum da alahum fi da a ce suna da hatsi a garin makka da annabi ya musu addu'a da annabi ibrahim ya musu addu'a saboda haka sai manzon Allah ya ce fahuma la yaqulu alaihima ahadun bighairi makka illa lam yuwafiqhuma illa lam in ban da garin makka ba yadda za a yi ka zauna ba abincin da kake ci illa ruwa da nama wato in dai ba a garin makka bane mutum wato yana iya samun matsala ga rayuwarsa amma idan a garin makka ne lafiya lafiya saboda addu'ar annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salam ya ce fa idza jaa zawjuki idan mijinki ya dawo faqra'i alaihi salam sai ki karanta mar sallama wa murrihi ki masa umarni yusbitu atabata babihi ya dada nemo wato laka ya gyara wannan kofan inda yake kofar ta zauna kofar tana a ƙara gyara ta annabi ismail ya dawo sai ga sako wanda ita matarsa take gaya masa hal atakum min ahadin qala na'am atana shaykhun hasanul hay'a wani tsoho ya zo mana mai kyakkyawan siffa kaga matar kware ba ta faɗin mugun hali sai dai ta faɗi abu mai kyau saboda abubuwa marasa kyau suna da yawa idan ka ce wai za ka rika sa ido akan abu mara kyau to ba za ka taɓa ganin abu mai kyau ba ka rika lura da abu mai kyau wato ka zama wato optimist ba mutum ya zama pessimist ba kullum kai illa fatan tsiya ai wani tsohon mara kirki ya zo a ala ka duba hali nasa mai kyau ka yaba ka bar saura ga Allah tabaraka wa ta'ala bare kuma annabi Ibrahim wato a yadda labari ya nuna wato ta ji daɗin zuwansa annabi Ibrahim shi ma ya ji daɗin zuwan eh, shi haɗuwansa da ita don har ana cewa wato annabi Ibrahim ya zauna ya ta hira da ita na lokaci mai tsawo saɓani ita wancan matan me ya wasiyar da ya bar miki ta ce fa ki bi shay'in qalat na'am huwa ya alayka salam yana karanta maka sallama wa ya amurka an tusbita atabata babika yana umarni ka tabbatar da inda kofar ɗakin kan nan yake karka canza shi shine da nabi isma'il ya ce mata to wannan dattijo da ya zo babana ne wannan mahaifina ne kuma wasiyar da yake min shine kada in rabu da ke in rike ki hannu bibbiyu da wannan yasa zuwa na biyu kenan na annabi ibrahim alaihi salam bai sake dawowa ba sai karo na uku ranar da ya zo karo na uku ya taras da annabi ismail a gida kaga zuwarsa na uku kafin ya samu annabi ismail yana fere kifiyoyi kusa da inda zamzam yake yana zaune yana fere kifiya sai ga baban ya iso falan ma ra'ahu eh, eh, kama ilaihi lokacin da ya ga baban ya gane shi da ganin babansa ya gane baban shi don ka duba rabuwansu fa yana jinjiri hmm. amma da ganin baban ya gane shi saboda haka ya ruga a guje baban ya taho shi ma a guje manzon Allah ya ce fa sana'a kama yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walidi yanda kowane uba yake maɗa idan sun daɗe ba su haɗu ba haka shi ma annabi ibrahim ya yi ma annabi isma'il al'i'tinaku wal musafaha wa tadbilil yadi a rungumi juna a yi musafaha ya zama ana sumbatar hannu sannan sai ya ce ya isma'il inna allaha ni bi amri ya kai isma'il Allah ya min wani umarni fa sai annabi Isma'il ya ce fasna ma amarka rabbuka kai abin da Allah ya maka umarni kala sai ya ce wa tu'inuni zaka taimaka min kala ya ce wa u'inuka zan taimaka ma kala sai ya ce fa inna Allah amarani an abniya hahuna baitan Allah ya min umarni in gina daki a nan gurin yayi ishara da hannunsa gefen inda annabi Isma'il yake zaune yana fere kifiya din fa inda zalika rafa'a qawaid al-bayt manzo Allah ya ce to wannan lokaci ai ba abin da suka jira illa kafa kwandishan na ɗakin ka'aba amma suna da take abin da suke lokacin ginin ka'aba wanda Allah ya bada labarinsa a suratul baqara aya ta 127 wa iz yarfa'u ibrahim al-qawa'id ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت لوكا تشند النبي na dakin ka'aba فانديشن isma'il da shi da يارن النبي إسماعيل عليه السلام ga abin da suke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wannan shine taken su addu'a su nan suna ginin ɗakin Ka'aba kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan hadisi yana sahihul buhari yana mustadul Imami Ahmad da sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi kitabul hajji babu bad'i sa'i baina safa wal marwa wato wannan labari yana cike da darussa masu yawa muhimmi shine tawakkali ga Allah subhanahu wataala Allah ka samu iya Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم